الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما Amma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم 30 وتر ربيع الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan oktoba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu takfir na ainihin al'allama muhaddisul asul muhammad nasiru dinil albani tare da ta'alikat na manyan malamai imahatul allama a sheik abdulaziz bin abdullah bin ba da kuma fadilatu sheik al'allama muhammad bin al al'usaimin da sauransu insha Allah yau za tashi a shafi na tara abin nan na'am daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا دقنان لي وسقنجيوي ديوا suka bace ƙungiyoyi da yawa sosai sun bace qadiman wa haditha wato sun bace tuntuni da kuma wannan sabon zamanin li'annahum lam yaltazimu sabila almu'minin domin su nan, ba su lizimci hanyar mu'minai ba an gane yayi tunda mun riga mun yi bayani a can baya cewa wato duk yanda mutum ya ce yana bin qur'ani da hadisi idan ya zamanto bai hada da hanyar mu'minai ba to wannan mutumin sunan shi batacce ko da ya yi haka ne da kyakkyawan niyya kenan bin ƙur'ani da hadisi shi kaɗai kawai baya kawo tsira ga mutum dole ne sai mutum ya bi ƙur'ani da hadisi karkashin fahimtar salafus salih karkashin fahimtar sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in an gane to wannan shine dalilin da yasa dukkan kungiyoyi wa'anda ba sa tare da ainihin salafin salih suka samu ƙasa an gani kadiman wa hadisan na'am wa inna ma rakibu uqulahum an gani ko li'annahum lam yaltazimu sabiral mu'minin domin su ba su lizimci hanyar mu'minai ba su sun hauhawar da hankulansu ne an gani sun hauhawar da hankulansu sun rikitar da kawukansu bal ittabi'u ahwa'ahum fi tafsir alkitab was sunna. kai sun fi son ransu a wajen fassarar qur'ani da hadisi sai suka fassara qur'ani da hadisi karkashin fahimtar son ransu qur'ani da hadisi karkashin fahimtar imamansu qur'ani da hadisi karkashin fahimtar ko abin da ya kama da wannan ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا sannan sai suka gina akan wannan wasu irin sakamako masu haɗari kwarai da gaske an gane saboda sun yi watsi da hanyar sahabbai sun yi watsi da hanyar tabi'ai sun yi watsi da hanyar tabi'i salihin sai suka gina wasu irin nata'ij wasu irin sakamako masu haɗari sosai sakamako mai rusa addinin musulunci wa kharaju biha amma kana alaihi salafuna salih sai suka fita da shi daga abin da magabatan mu na kwarai suka kasance a kan shi da zaran mutum duk yanda yake son addini duk yanda yake da kyakkyawan manufa in dai ya fita daga hanyar magabata to zai zama to duk abin da ya aikata wato zai zama to kawai gara ma a ce babu shi ina ba ta lura in za ka yi addini to ka auna addininka da fahimtar waɗannan magabata domin su ne mutanen da Allah ta'ala ya ce ya yarda da su kuma Allah ta'ala ya gamsu da ayyukansu idan ya zamanto aikinka ya saba ma aikin sahabbai aikin tabi'ai aikin tabi'i tabi'in sai zamanto ka gina hukunci ne da ra'ayinka sunanka batacce وهذه الفقرة من الآية الكريمة wannan fakara din daga cikin ayan nan mai girma wa yattabi ghayra sabilil mu'minin cewa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ko wannan wannan fakara din cewa ya bi hanya wanda ba hanyar mu'minai ba ya bi hanya wanda ba hanyar mu'minai ba ashadaha alayhi salatu wassalamu ta'kidan baligha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa ta karfafawa mai kaiwa makura fi ghairi ma hadithin nabawiyyin sahih a cikin hadisi ba ɗaya ba ba bi ba daga cikin hadisan manzon Allah ingantattu an gane akwai hadisan manzon Allah ingantattu da suka tabbata mana cewa addininka inda dai kayi wasi da hanyar magabata addinin na zai zan ba amsashe bane shi in kana so Allah ya amshi addininka sai ka auna shi da hanyar sahabbai ka auna shi da hanyar tabi'ai da kuma hanyar tabi'i tabi'in وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن وتوعنا هدفي واندا زن إشارة زوا غريس ينزو وسأذكر بعضا منها كما دفن زن أنبتو والساشي دكتشنتا مما تساعدني عليه ذاكرتي واندا تنانينا زي تيمكين أكنشي إنجا ألباني زن كاو هدفن دا kwakwalwana zai iya taimako na akan shi hadisan da zan iya tunawa da shi an gani zai iya wa akwai hadisai da dama amma kwakwalwar nan adam mai rauni ne zai zama to a lokacin da kake so ka kawo hujja za ka ga hadisai da yawa sun kubuce maka dama bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika goma ba sauraka ya ce zan kawo hadisai min matu sa'idu ni alaihi zakirati hadisan da kwakwalwa na zai taimake ni akan shi laysat majhulatan inda ammatil muslimin hadisan da ba abin jahilta ba ne wajen musulmi gaba ɗaya hatta gama garin musulmi sun san da wannan hadisin in dai mutum ahalin sunna ne ya san ana yawan kawo wa'annan hadisai kuma ya riga ma ya rike su fadlan an musamman ma ke bantattun malamai wato gama garin mutane amawa sun san da hadisan ballantana ko manyan malamai lakin majhula fiha هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين سيدي أبن دعك shine cewa شيني yana حديث akan أكن وجبشن لزمت هنيا مؤمنين أبن دعك جاهلك جنن kowa ya haddace hadisin amma mutane da yawa sun jahilci fikihun hadisin don wani lokaci zaka mutum ya haddace ayoyin ƙur'ani, ya haddace hadisai amma fahimtar fikihunsu fahimtar abin da suke nufi shi ke da wahala an gane wani ko to abin da yake mai wuya a nan ji albani shi ne fahimtar cewa wayannan hadisai suna nuna mana cewa dole ne mu bi hanyar sahabbai wajen fahimtar nusus fi fahimil kitabi wa sunna a wajen fahimtar ƙur'ani da hadisi in muna so mu fahimci ƙur'ani da hadisi fahimtar da babu ƙura a cikinsa fahimtar da zai zamanto ka yi kyakkyawan fahimta ga musulunci babu rikici to shine ka fahimci Ƙur'ani da hadisi a ƙarƙashin fahimtar ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam وهذه النقطة يسهو عنها min من Ya yace wannan lukuda din da yawa daga cikin kebantattun mutane manya-manyan malamai suna rafkana gare ta sai ga babban malami gashi nan ya yi karatu sosai amma ya kasa gane cewa addinin musulunci nan da an taba yin shi ba yanzu aka fara yin musulunci ba ba zai yiwu yanzu ka ringa kawo mana wani sabon ra'ayi alhali ga abinda da sahabbai suka gina addini akan shi ba an gani wani za ga yana so ya karantar da musulunci kamar kwanan nan aka fara yin musulunci ya manta cewa wato addinin musulunci ya riga kakannin shi da kakannin kakannin shi da kakannin kakannin kakannin shi so da addinin musulunci an dade ana yi wajibi ne a gare mu ya zama to muna yin mai muna yin waiwaye a dan tafiya ko duk abin da za mu aikata mu duba shin an taba yin shi da eh an taba yin shi wa'anda suka yi shi a daɗin nan yaya suka yi shi wa'anda suka yi shi din nan Allah ya yarda da abin da suka yi eh to mu ma muna so Allah ya yarda da abin da za mu yi ba shi in muna so to ya kamata mu bi abin da suka biyo fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad hisadu fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayaktikahumullah idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a amma idan suka juya ba suka yi imani da sabanin abin da kuka yi imani da shi fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sabani da rikici da zaran an bar karantarwar magabata za a shiga cikin saɓani za a shiga cikin rikici za ka ga kan musulmi zai rabu kashi saba'in da wani abu mai ke kawo rabuwan kai abin da ke kawo rabuwan kai shine yin watsi da hanyar muminai da zaran ka ga musulmi suna ta rikici to ka bincika da kyau wasu sun bi hanyar sahabbai wasu sun yi watsi da hanyar sahabbai an gane mai da zarar wasu sun bi hanyar sahabbai wasu kuma sun yi watsi da hanyar sahabbai dole ne a samu mai rikici da zarar wasu sun ce hanyar saudiya gabas ne wasu ka ce hanyar saudiya yamma ne wasu ka ce hanyar saudiya kudu ne wasu ka ce hanyar saudiya arewa ne zai yi mu haɗe to tun da dai kai ka ce hanyar saudiya gabas ne wato kai ta tafiya ta gabas za mu haɗe mu za mu bi ta hanyar kudu wa'annan kuma za su bi hanyar arewa wa'annan kuma za su bi hanyar mai yamma kuma ana so ne a je a haɗe can saudiya ta ya za a haɗe ana ƙara tafiya ana ƙara nifantar juna ko wannan shine bugudar mashrikai da zaran an samu an yi hannun riga da shi to maganar haduwa har abada to da zaran mutane sun yi watsi da hanyar sahabbai su da samun shiriya har abada an gane ko wa hazihi nukuta yasu an ha kasiru min al-khassa wannan nukuta din da yawa daga cikin kebantattun malamai suna rakkana daga gare ta an gane ko fadalan an haula illazina urisu bi jama'ati takfir musamman ma waɗannan wanda aka san su da suna jama'atu takfir wal hijra a gane waɗannan mutane babu shakka mutane ne masu san addini mutane ne masu ɗabbaka addini a jikinsu amma menene babban matsalarsu sun yi watsi da hanyar muminai amma inda yana maganar san addini ne baka iya kama su ta bangaren san addini suna da ikhlasi suna yin abu ne saboda Allah tsarkin niyya da kuma dagewa wajen aikin alkhairi da kuma kishin musulunci amma sai ya zamanto suna kishin abin da ba su fahimce shi ba da zarar mutum ya yi kishin abin da bai fahimta ba akwai matsala ko sannan kuma sun fahimci musulunci a murde? kamar yadda na kawo misali saudiya ana zuwa ne ta gabas sai su kuma suka kama hanya ta yamma kaga ai sun yi hannun riga da zuwa saudiya ko to saboda haka wayannan jama'atu tafsir in dai kana magana ikhlasi ne ba za ka kama su ta bangaren ikhlasi ba an gani in kana magana dabbaka addini ne kila ma sun fita amma babban matsala inda Shaidan ya samu nasara a kansu shine ta bangaren karatun addini bangaren ilimi sannan na biyu da kuma fahimtar hanyar magabata da sun fahimci hanyar magabata da shi ke nan sun zamanto suna kan hanya wata bin sabila man anaba ilayya to sai zamanto sun kauce wannan hanya kamar yadda wani mawaƙi ke cewa tarjun najata wa lam tazluk masalikaha inna safinata la tajri alal jabs kana fatan ka samu tsira amma baka shiga hanyar tsiran ba lalle ka sani jirgin ruwa baya gudana a ƙasa busasshe zai yi haka ba zai yi wa misali to saboda waɗannan jama'atu, takfir wal mutane ne masu son addini sosai amma kuma an gane yin watsi da hanyar sahabbai sai ya jefa su zuwa ga manhaji na khawarij akwai wani littafi da ake kira tamamul minna fi fiqh qitalil fitna na abi abi nasr muhammad bin abdullah al-imam ya kawo dan kadan daga cikin tarihin jama'atu tafsir wal hijra Ya ce wannan kungiya wato an haife ta ne a kurkuku lokacin azalimi jamal abdul nasir al-misri daga cikin shugabannin kasar misra an gane wanda ya samar da wannan kungiya ana kiran shi mai shukuri ahmad mustafa ya ce wa huwa min afradi hizbul ikhwan yana daga cikin daidaikun kungiyan ikhwanul muslimin shi wannan shukuri din yana cikinsu ya zo a cikin mausu a almuyassara fil adiyan wal mazahib al mu'asira yace ga nasin maganar nan yace shukuri ahmad shukuri ahmad mustafa sai daga cikin samari na jama'atul ikhwanul muslimin wanda an kulle su wato alif tara da sittin da biyar abin da ya sa aka kulle su sun danganta kansu zuwa ga jama'atul ikhwanul muslimin ya kasance lokacin da aka kulle shi yana da shekara 23 an gani ita wannan kungiya babban hanyar gane ta shine tafiyar suna kafirta mutane an gane ku suna kafirta duk wanda ya aikata babban zunubi ya nace akan zunubin idan mutum ya yi zina sai ya ƙi tuba ya nace akan zina kullum yana ta yawan zina to su a wajen su kafiri ne ko idan mutum na shan giya sai ya nace akan shan giya ya zama kafiri a kansu sannan kuma suna kafirta shugabanni shugabannin da suke hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ba sa yin tafsir kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce kai suna ma kafirta talakawa da suke karkashin wannan gwamnatin wai su a nasu tun da talakawan sun ki daukan mataki akan hukuma to su ma talakawan sun yarda da hukuma din ne da haka talakawan su ma sun kafirta kuma talakawan sun bi gwamnati saboda haka da haka ne suke kafirta talakawa sannan suna kafirta manyan malamai cewa malamai su ma sun yarda da gwamnatin tunda malamai ba su kafirta gwamnatin ba alamun cewa alamar cewa baka yarda gwamnati ba Shi ne ka kafirta gwamnatin to kamar yadda suke kafirta duk wanda aka bujiro mai da tunanin nan bai amsa ba in an bujiro wa mutum da tunanin nan na na ainihin jama'atu kafir sai yake amsa to shi ma suna ganin shi a matsayin kafiri an gane wannan ko to an ce wannan kungiya lokacin da aka kama su aka kulle ne a kurkuku saboda sun yi nufin yin juyin mulki ga shugaban kasa a lokacin shi ne wannan ƙungiya ta kafu kuma dalilin kabuwanta an ce hukuma suna ta azabtar da su suna ta azabtar da waɗannan bayan Allah za a kama mutum a ɗaure shi a ɗauki ainihin bakin ƙarfe sai ya yi jajawar a nana mishi a jiki ko a samu wani ƙaton ƙarfe ko ice a tura mishi ya shiga ta dubura an gane wannan aiki. ko kuma a gaban mutum a kamo matar shi a yi mata fyaɗe ko shi kanshi a yi luwaɗi da shi to irin wannan azaba da hukumar misra take ta gana ma wayannan bayan Allah masu ikhlasi amma kuma sun jahilci addini shine abin da ya haifar da wannan kungiya jama'atul tafsir wal hijra an gane wannan ko gwamnati tana ta azabtar da su maimakon a kira manyan malamai su karantar da su ainihin kurakuransu su nuna musu inda suka yi kuskure sai ya to ana ta gana musu azaba to wannan gana azaban da kuma saban allah da su hukuma suke ta yi shine abin da ya haifar da wannan su ana su cewan me yasa malamai suka yi shiru ana ta gana musu azaba malamai ba su ce komai ba to shirin malamai ya nuna malamai sun gamsu da gwamnati malamai sun kafirta me yasa talakawa ba su dauki mataki ba akan irin azaban da gwamnati ke musu to shirin talakawa ya nuna talakawa sun yi ridda duk duniya gaba ɗaya an yi ridda sai dai mutanen da ke cikin ƙungiyarsu kawai to kaga wannan shine abin da ya faru ga wannan ƙungiya wanda daga baya ma hatta shi shugaban an yanke masa hukuncin kisa da shi da wasu daga cikin mabiyansa wasu kuma an ɗaure su wasu adadin shekaru an gane wannan aiki to kaga ita wannan ƙungiya kamar yadda muka faɗa ta fito ne daga kungiyan ikhwanul muslimin kungiyan ikhwanul muslimin ta haifar da ƙungiyoyi masu yawa wanda suka zama sababi na ainihin kafirta taron jama'a Ƙungiyar ikhwanul muslimin ta haifar da ainihin kuduriya karkashin jagorancin sayyid kudu wanda su ma yana daga cikin aƙidansu kafirta mutane waɗanda ba su goyi bayansu ba a kan fahimtarsu da kuma ɗaukar mataki na ƙoƙarin fasa bama-bamai dangane da hukuman da ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar ba tare da sun yi tafsiri ba to duk irin wani abubuwa suna daga ciki an gane wannan aiki sannan kuma akwai ƙungiya na sururiya su ma mabiya muhammad surur zainul abidin wanda su ma suna kafirta ainihin shugabanni ba tare da rarrabewa ba ba sa bin ka'ida na ahlus sunna wal jama'a wajen kafirtawa sannan kuma sun kware wajen hawa kan mumbari suna sukan shugabanni suna motsar da talakawa wajen yin tawaye ga hukuma duk suna daga ciki sannan kuma sun kware wajen zagin malaman sunna suna kafirta su ibn bas su ibn usaimin su nasiruddin albani su fauzan su shekarabi ibn hadi da manya-manyan malaman salafiyya wanda ke kokarin su nuna musu kurakuransu su ma suna kafirta su su fitar da su daga addinin musulunci an gane ko wannan kungiya ita ce ta shahara da zakin malaman sunna fiye da kowace kungiya daga ita kuma sai kungiyar haddadiyya to shine abinda al'allama din albani yake faɗa cewa wannan nukuɗa ɗin da yawa daga cikin kebantattun malamai sun jahilce shi musamman ma wa'annan wanda an san su da suna jama'atul tafsir wal hijira an gane wannan ko to kaga wa'annan su ma an san su da kafirta mutane kuma duk wanda bai yarda da su ba sukan zubar da jinin shi نعم وهؤلاء قد يكونون في قرارة أنفسهم صالحين ومخلصين وإن سكن كسن شيء أتكم متبت الرأس متانا جركي نيما زي إخلاص ونجم أغانا بو متانا جركي نيما دويا كتاما ka kama su شاية zinace بيا أريا shayen منشي ومياه قلنا بيقو miyagun ɗabi'u mutanen kirki ما sosai masu walakin هذا وحده غير غير غير kafin سيدي sai dai wannan shi kadai baya wadatarwa ikhlasi kadai salihanci kadai yana wadatarwa eh yana wadatarwa a ce wane mutumin kirki ne amma kuma duk abin da yake aikatawa baya kan sunna yana kan bid'a yana wadatarwa baya wadatarwa ko da ka zama to mutumin kirki dole sai ka hada da bin sunna dole sai ka hada da bin magabata to wannan shine dalilin da yasa muke ƙara maimaitawa su ahli sunna wato ba sa ruduwa da yawan sallanka ba sa ruduwa da yawan azuminka da yawan ibadanka ba sa ruduwa da yawan aikace-aikace na musulunci wane ya gina makarantu da yawa na musulunci wane ya gina asibiti da yawa na musulunci wane ya gina kaza-kaza da yawa na musulunci an gane duk wayannan gaba ɗaya ba sa ruɗan ahalin sunna in kana so ka ruɗan ahalin sunna farko shine ne a ga ka tsaya tsayuwan daka ka yi riko da littafin Allah da sunna a wajen akidanka a wajen ibadanka a wajen mu'amalanka ƙarƙashin fahimtar salafin Salim. a gane ku wato abdullahi bin mas'ud yana cewa mutum ya tsaya tsaka tsaki akan sunna ya fi alkhairi da mutum ya ta ƙoƙari a cikin biri'a mutum yana da karancin aiki amma yana kan sunna ya fi alkhairi da mutumin da yake da yawan yawan aiki yana da yawan nazilfili yana da yawan kaza amma yana kan bid'a an fahimci wannan to mutane da yawa ba sa gane wannan su mutane musamman ga garin mutane ya za a yi a ce wani yana kan fata alhali gidirin aikin da yawa musulunci ya gina jami'o'i na musulunci ya gina haya islam na musulunci asibitoci ta ko'ina gina na musulunci in ka je ko'ina za ka ga shaguna shaguna shaguna gaba ɗaya shaguna ne wanda aka gina an ana siyar da ainihin kayan masarufi ana taimakon talakawa da shi talakawa suna samun sauƙi wajen mutanen nan ya za a yi a ce ba sa kan shirya kun gano wannan to kasancewan wato an samu wata ƙungiya da ta buɗe shaguna tana siyan ma ainihin talakawa kaya raha. an gane ta gina asibiti tana sauwaƙe wa talakawa wurin da za ka je asibiti a yi maka cs dubu hamsin za ta yi ma cs dubu goma sannan wurin da za ka je ka sai magani dubu goma dubu ishirin za ta karɓi dubu uku a wajenka yanzu zai yiwu a ce mutanen na batattu ne ina fatan gane wannan to wannan shine tunanin da yawa daga cikin mutane mutane da yawa suna ganin irin yawan aikinka a wajen kokarin taimakon al'umma wannan shi yake nuna kai kana kan gaskiya shin haka abin yake la za a iya samun mutum yana son taimakon al'umma amma kafiri ne ko akwai mutumin da ya gina ainihin ya gina ainihin wurare daban-daban yana ɗaukan yaran musulmi kyauta suna zuwa suna karatu waje amma kafiri ne shi akwai mutumin da wato mushriki ne matsafi ne shi amma yana taimakon al'umma ta hanyoyi daban-daban duk wannan abin da mutum ya aikata inda yana kan bid'a to ya bata wa kanshi lokaci shi kawai an gane wannan ko babban abin da ake so ka fahimta dan uwa inda har kana so ka tabbata kan shari'a shine lallai ka bi Qur'ani da hadisi akan hanyar magabata amma duk wani aikin da zaka aikata wanda ya saba ma qur'ani da hadisi an gane duk yawan aikin aikin banza ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mankura eh ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين سيدي wannan shi kadai baya isarwa an gane dan ya kasance ma'abocin shi a wajen Allah azza wajal yana daga cikin mai tsira mai babban rabo wannan baya wadatarwa an gani kasancewanka mai kirki ne mutumin kirki mai nisantar haram shi kadai baya isarwa wajen kasancewanka daga cikin annajina al-muflihin wa'anda suka tsira masu babban rabo inda wannan na wadatarwa da 'yan kawari sun zamanto dukansu gaba ɗaya mutanen kirki ne da sun zama to ba yan bid'a ba amma kaga yan khawari sallan su ya fi na sahabbai karfi annabi ya gaya wa sahabbansa ɗayan ku idan ya ga sallan ɗan khawari sai ya wulakanta nashi ɗayan ku in ya ga azumin ɗan khawari ko karatun qur'ani sai ya wulakanta nashi yana fa magana da sahabbai ne ba sahabbai idan sun gansu sai sun wulakanta ibadansu sai ce amma kuma yamrikuna min ad-din kama ya saham min rabiya amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi kaga shi kenan yawan sallanka yawan azuminka yawan zakkanka yawan gine-ginenka yawan kaza baya kwatanka in baka bin sabilil mu'minin ba wannan yana da muhimmanci ina ta maimaita shi ne saboda da yawa daga cikin mutane za ga mutum yana da awon sunna shi kawai hanyar gane kana kan gaskiya shi ne wanda da yake cewa shi ahlus sunna ne makaranta nawa ya gina makaranta nawa ya gina eh, motoci nawa ya siya don ya sauwake wa talakawa tun baka da kudin gina masallacin makarantar ba kenan kai batacce ne sai kana da kudi kenan in baka zama alhaji mai kudi ba shi kenan kaɗan wuta ne kenan Alamun gane kana kan shirya ya zama kana da kudi da za ka yi abu eh? in baka da kudi baka da ikon yin abu shi kenan ka zama batacce shi kuma wancan ko kudin sata ne ko kudin tsafi ne idan ya gina asibiti ya gina kaza shi ke ya zo mai ya tsira kuma ko baya kan sunna za a yi ta yaban shi wannan ya nuna har yanzu mutane ba su da kyakkyawan fahimta na musulunci an gane in ka zo ka ga wasu daga cikin nasara suna da account da yawa akwai wani da na gani daga cikin nasara yana ta kokarin yana ta baiwa ainihin samari daga cikinsu, yana ta ba su ainihin minha kowa za a bashi scholarship ya tafi kasashen waje yi karatu shikenan za mu ce to wannan alama ne cewa yana kan gaskiya yana ya ba mutane sun fi hamsin scholarship sai su yi karatu a waje amma fa ɓarfacce ne shi baya kan shirya kun fahimci wannan ko نعم Dalil Musulmi بد للمسلم أن يجمع بين بين أمرين اثنين إيه domin lalle ba makawa ga musulmi ya tara tsakanin al'amura guda biyu bayan al-ikhlasi fi niyyati lillahi azza wa na farko ya zama yana da ikhlasi a wajen niyya ga Allah ta'ala duk abin da zai ya zama yana tsarkake niyya saboda Allah yake yi wa bayan husni littiba'i lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa da kuma tsakanin kyakkyawan biyayya ga abin da manzon Allah ya kasance a kan shi sallallahu alaihi wa sallam ya zama to kana kyakkyawan biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فلا يكفي إذا أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة بايا ودا تروى بايا ودا تروى يا زمن تو مسلمي مي إخلاص مسلمي مي كوكري cikin abin da yake kan aikatawa yana da ƙoƙari cikin abin da yake kan aikatawa na aiki da littafin Allah da sunna da kuma kira zuwa ga littafin Allah da sunna بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما ba makawa wato dadi da haka wato ba makawa dadi da haka ko da yana aiki da kitabu sunna sai ya zama to la ya zama manhajinsa ya zama manhaji sawiyan saliman manhaji madaidaici manhaji wanda yake kubutacce فمن تلك الأحاديث أحاديث المعروفة allati ashartu ilaiha anifan daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisai sanannu wanda na yi ishara zuwa gare su ɗazin hadithul firaqi talati wa saba'in eh hadisin nan na kungiyoyi 73 hadisin da ke nuni cewa masu da'awan musulunci za su kasu kashi 73 wa huwa qawluhu alayhi salatu wassalam shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam istaraqat al-yahud ala 71 firqa yahudawa sun kasu party party kungiya kungiya 73 wa istaraqat an-nasara ala ala 72 firqa su kuma nasara sun kasu party party kungiya kungiya 72 وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كما تسنو الأمة أمة الإجابة تسنو mu masu da'awar musulunci za mu kasu kashi saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida dukansu gaba ɗaya suna wuta saba'in da biyun gaba ɗaya suna wuta an gane ku saba'in da biyu gaba ɗaya suna ina suna wuta duk ƙungiyoyin nan da aka ambata suna sallah suna azumi suna zarka suna aikin hajji amma faɗin wuta ne kun gane wani ko kenan ba yawan sallah ba ne ba yawan azumi ba ne ba yawan zaka ba ne ba yawan aikin haji ba ne ba yawan ainihin project ba ne kala-kala a'a duk wa'annan saba'in da biyun yan wuta ne ba ka ɗauka ba sa yi wani aiki na alkairi to me yasa suka shiga wuta an ce dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya qalu man hiya ya rasulullah kace ya wace ce wannan guda ɗayan qala aljama'a. jama'a su ne ahal sunna wal jama'a an gane wannan ko sune ahal sunna wal jama'a kuma wannan fa kasancewan sunan na ahal sunna wal jama'a ba wai suna bane kadai ba an gane kar ka zo wato kai kare ne ka zo ka ce kai rago ne eh? kare in ya kira kan shi rago shin ya zama ragon kenan ya zama rago ba an gane bai yiwuwa kawai don mun ga duk abin da yake da kyalli sai mu ce zinari ne ko kuma duk abin da yake zazura sai mu ce zaki ne la idan har mutum ya ce shi ahlus sunna ne mu gani a ƙasa law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yudihu liman yuhibbu mudihu da a ce da gaske kana son annabi da soyayyarka ga manzon Allah da gaske ne da kayi wa manzon Allah da'a innal muhibba liman yuhibbu mudihu lalle mai soyayya mai biyayya ne ga wanda yake so kana son annabi to ya kamata a gani a ƙasa an gano wannan ko to dole ne ka zamanto kana bin littafin Allah da sunna an gani laisa bi amani kuma wala wala amani ahli kitab wa fi riwaya ma ana alayhi wa ashabi a cikin wata riwaya abinda muke kai yau din nan ni da sahabbaina abinda nake kai yau din nan ni da sahabbai na kaga nan manzo Allah bai ce abinda nake kai ni kadai ba sai ce abinda nake kai yau ni da sahabbai na kenan hanyar manzo Allah wani abu ne daban hanyar sahabbai wani abu ne daban me yasa ya hada guda biyun ya hada guda biyun saboda sahabbai su ne aka daura wa alhakin isar da sakon manzo Allah sannan kuma su ne suka zauna tare da manzan Allah suka fahimci karantarwar shi to in kana so ka fahimci hakikanin karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to lallai ka bincika ka ga yadda sahabbai suka gudanar da rayuwarsu an gano wannan ko yadda sahabbai suka gudanar da rayuwarsu to idan mutum ya ce ni ina son manzan Allah babu ruwana da sahabbai ba shin yana kan shirya a nan wajen mai za mu ce a kan yan shi'a suna kan shirya la sun ce muna kan manzan Allah amma sahabban manzan Allah sun yi rinda sahabban manzan Allah ɗan fashi ne sahabban manzan Allah kaza muna son manzan Allah amma ba ma son matayensa a cikin matayen manzan Allah guda ɗaya kawai muke so to kaga wa'annan wato duk da sun ce suna son manzan Allah to har yanzu sunan su batattu saboda babu ruwansu da hanyar wa babu ruwansu da hanyar magabata babu ruwansu da hanyar sahabbai an gane wannan ko na'am فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة زام سامو للي جواب النبي صلى الله عليه وسلم ينا هدوا تكتش تارد آية نندي يقباتا ويتبع غير سبيل المؤمنين كما يبهنيا بهنيا مؤمنين با إن دي متين يبهنيا بهنيا مؤمنين با سوى نيني وإن مؤمنين نعم فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول فرقوا أبن دي يكي شكا cikin umumin ayan nan shine sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin su wane ne mu'minai a wancan lokacin da Allah ya saukar da natsuwan shi Allah ya saukar da natsuwa ga manzon Allah kuma ya saukar da nutsuwa ga mu'minai su waye su ba sahabbai ba من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه wa من قضى نهبه ومنهم wa ينتظر وما بدلوا wa ma badalu tabdila أنت diga ayoyi nan da عنهم والله ذو فضل على wallahu zu ko ga ayoyi da yawa sun yi maganar sahabbai mu'minai ne to saboda haka farkon wanda suke shiga cikin umumin wannan aya din sunewa wa su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi su ne farko kuma su ne fiyayyu ma dan manzan Allah sallallahu alaihi ya ce khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su ashe in ana magana muminai fiyayyun muminai su ne wa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ya yi daidai da maganar abdullahi bin abbas radiyallahu an da yake cewa man arada an sanna fal sanna bi man ɗan mata fa inna hayya la tu'manu alaihi alfitna duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka riga suka rasu suka gabata su ne sabon manzon Allah domin rayayyu rayayye ba a amince mai fadawa cikin fitina ba wanda yake wanda yake da rai yana iya samun zamiya amma waɗannan sun riga sun mutu kuma Allah ya riga ya ce ya yarda da su ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu afdala hazil umma sun kasance su ne fiyayyun wannan al'umma din ashe duk mutumin da yace babu ruwan da sahabbai to yayi watsi da fiyayyun wannan al'umma din na'am فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه من زن الله صلى الله عليه وسلم بوداتبة أتكون وانا حديث لتشيوى ما أنا عليه ونالك al'umma ta za su kaskashi saba'in da uku dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya sai ce ma ana alai. su wane ne suke cikin aljanna wanda ba su ɓace ba abin da nake kai shi manzo Allah ya tsaya nan kaga bai ce abinda nake kai kawai ya shiru ba ta sai ce abinda nake kai ni da sahabbai na nan ba hana nufin sahabbai suna da wani fahimta ba ne daban akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so a nuna ma babu wanda ya fi sahabbai fahimtar manzan Allah an gani sahabbai su suka zauna da shi suka fi kowa fahimtarsa domin manzan Allah bai bar duniya ba sai da ya karanta da sahabbai karatu mai kyau kuma ya tsarkake zuciyarsu tsarkakewa mai kyau ya yi musu tarbiyya tarbiyya mai kyau an gane ya gina su akan kyakkyawan fahimta sahabbai ba su da gurɓata a wajen fahimta shin kun taba ji an ce a cikin sahabbai akwai wani sufi kun taba jin a cikin sahabbai akwai ɗan shi'a kun taba jin a cikin sahabbai akwai ɗan hawari mutazila jahamiya kadariya ɗan ikwanul musulmin ɗan sururiya shin kun taba ji daga cikin kungiyoyin nan kun taba ji dukan sahabbai gabaki daya suna bin fahimtar manzon Allah ne ba a taba samun sahabi guda daya wanda ya kauce ma hanyar manzon Allah ba ke sa sahabbai gaba daya fahimtar su ɗaya ne ba su da bambanci saboda sun fito daga fiyayyen mai mai karantarwa wani mawaki ke cewa wa ku bi sabaki al fariqul mubadda'u ulul birri wa taqwa wa ahalul fada'ili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili wa samad bi qabulil haqqi min khairi qa'ili yace an fifita da ainihin tserewa an fifita wa alfariqul mubada'u wasu kungiya wanda da su aka fara yin addini ulul birri wa taqwa ma'abuta da'a da tsoron Allah wa ahalul fada'ili ma'abuta falala isabatu ishfaqin su jama'a ne masu tausayi wa khairin ga alkhairi wa na'ili ga kyauta wa samar da kabulin haƙƙi min khairi fa'ili sun ɗaukata daga ta hanyar karɓar gaskiya daga fiyayyen mai magana sun ɗaukaka ta hanyar karɓar gaskiya daga fiyayyen mai magana wai fiyayyen mai magana sallallahu alaihi wasallam so sun sahabbai sun karɓi gaskiya ne daga manzon Allah sun fahimci addini ne daga manzon Allah Fashin sun tafai ba su da matsala a wajen fahimtar addini in kana so ka fahimci addini da kyau kawai ka rike fahimtar su ka samu shari'a da وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة to wannan yakan zama to ya wadatar ga hakika ga musulmi wanda yake fahimtar hakika yake fahimtar kitabu wa sunna ولكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق عملي لقوله عز وجل منذ صلى الله عليه وسلم كمان تبتر وانا اي كشيء كما جننسا wato dangane da haƙƙinsa da yake cewa bilmuminina ra'ufur rahim ga muminai shi Allah mai tausa manzan Allah mai tausayi ne mai wa rahmati bi ashabihi wa atba'ihi daga cikin tausayinsa da rahamansa Daga ainihin sahabbansa da mabiyansa Audu lahum anna alamata al-firqati an sai ya bayyana musu cewa lalle alama na al-firqati najiya alama na gane ƙungiya, ko kuma bangare wanda ya tsira daga azaba an takuna ala ma kana alaihi rasulu alaihi salatu wassalam ne ya kasance akan abin da manzon Allah ya kasance akan shi alaihi salatu wassalam wa alama alayhi ashabuhu min ba'di da kuma akan abin da sahabbai suke kai bayansa. sa la ya juzu an an yuktasar ala fahmi kitabi was sunna. to haka ne kuwa baya halarta a takaitu a wajen fahimtar Ƙur'ani da hadisi ala alwasa'il allati la minha eh akan wasa'il wanda ba makawa kasa idan mutum na so ya fahimci ƙwar'ani da hadisi dole sai ya san ulumul ala ko ne alwasa'il allati la budda minha sai ya san ilimin nahwu ilimin sarfu ilimin balaga ilimin adab ilimin kaza ilimin kaza an gane ya zo ya san ilimin luga ya san ilimin nasik da mansuk ne alwasa'il allati la budda minha to kada mutum kawai dan ya san wannan ilimi yace to tunda na san wannan zan iya wadatuwa da su wajen fahimtar ƙura'ani da hadisi a gane duk yadda ka san larabci za ka iya samun zaniya idan ka yi watsi da fahimtar sahabbai na'am مثلا معرفة اللغة العربية مثالي أشياء متنية سن لغة العربية والناسخ والمنسوخ متين يسن علم الناسخ كمنسوخ وغير ذلك إيه كده متين يسن أي ناس الناسخ ومنسوخ ناس اللغة العربية فأنا بقاكم فهمت الصحابي to za ka samu zamiya mai yawan gaske a kai ka ɗauka cewa sauran ƙungiyoyin da suka ɓace kafin sanin larabci ne Ƙungiyoyin da yawa sun ɓace wanda wasu daga cikinsu sun ninnin ka fahimtar lugar larabci amma sun ɓace an gano wannan ko na'am بل لا بد له أن يرجع في كل ذلك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا مكوا أجريش أتكل دكا ونن ya koma zuwa ga abinda sahaban sahabban annabi suke kansa لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم domin kamar yadda ya bayyana daga ainihin gurabunsu da kuma tarihin waɗannan bayan Allah sahabbai annahum kanu akhlasa lillahi azza wa jalla fil ibada lalle sun kasance sun fi ikhlasi sun fi a wajen ibada wa afqaha minna fil kitabi was sunnah kuma sun fi musanin fiqhu na Kur'ani da hadisi sun haɗa abubuwa biyu ne ga yi don Allah ga kuma fahimtar cikin suna iya istin baɗin hukunci su fahimce shi yadda yake an gani wanda nan ne gizo ke saka ana samun mutane da yawa masu kyakkyawan manufa amma sai su fahimci ƙur'ani da hadisi a murɗe sai su bace an ghairi zalika min al-khisal al الحميدة allati تخلقوا biha eh zuwa ga wannan daga ainihin siffofi abin yabo wanda suka siffanci da ita an gane wannan ko imamul ajuri ya karbo a cikin littafinsa a shari'a yana ba mu labarin wato wani sarki daga cikin sarakuna na banu abbas al-mutadi lokacin da suka sanya wa mutane ka'ida sarakunan banu abbas cewa dole ne kowa kowane malami a makarantar shi na zaure da makaranta na karantar da ƙur'ani dole ne sai an karantar da mutane cewa ƙur'ani halitta ne idan mutum bai karantar da haka ba to za a kama shi za a daure shi ƙila ma a kashe shi to malamai da yawa wasu malamai sun gudu sun bar ƙasar wasu malamai sun yi taƙiya sun ɓoye su sun zo sun goyi bayan aƙidan gwamnati ta zage. wasu malamai kuma sun yarda to a lokacin an kashe malamai da yawa malaman salafiya akan wannan to daga cikin wannan malamai an kama wani dattijo dattijan nan an zo da shi a daure da aka zo da shi a daure aka kawo shi gaban sarki ana kawo shi gaban sarki sai ya sallama ga sarki sai sarki ya yi banza da shi me yasa sarki ya banza da shi sarki ya ɗauke shi kafiri ne dan sarki ya ɗauka duk mutumin da ya ce ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ya rida sai sarki ya banza da shi sai shi wannan malami ya ce ya amiral muminin masta amalta mai adaban layi ta'ala baka aiwatar da ladabin Allah ba a gare ni da kuma ladabin manzansa Allah ta'ala yana cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw zuwa. idan an gaida ku da wata gaisuwa to ku yi gaisuwa da wanda yafi kyau ko ku mayar da wannan wanda aka yi muku idan aka yi maka sallama ka ce wa alaikumus salam ko kuma ka mayar da wanda yafi kyau wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh to saboda haka manzan Allah ya yi umarni da a mai da sallama amma gashi na maka sallama ya amiral mu'minin baka amsa mun ba a lokacin sai sarki ya ce wa alaikas salam sannan sai sarki ya ce wa malamin fada akwai malamin fada wanda shi yake bada fatawa wane yayi rida sunan shi ibnu abi du'ad shine shugaban jahiliya an gane a lokacin sai sarki ya ce wa Ibina abi du'ad tambaye shi mu gani sai shi wannan malami wannan tafiya sai ce ya al-mumini ya za a yi a ce a tambaye ni alhali an daure ni eh an daure ni shi kuma ina sallah da taimama an hana ni an ki kwance ni in yi sallah in yi alwala eh to ya ya amiral mu'minin kai umurni da daure na a kwance shi kuma kai umurni da a kawo mun ruwa in yi alwala in yi sallah da shi sa'annan sai ka tambaye ni zan ba da amsa ina fatan gani a lokacin nan sai sarki ya yi umarni aka kwance shi ya yi umarni da ruwa a kawo masa ruwa wannan dattijo ya yi alwala ya sallah sannan sai sarki ya ce wa ibn abi du'a wato malamin fada salhu tambaye shi sai shi wannan dattijo ya ce al mas'ala li ta'muru an yujibani Ainihin ya kamata in tambaye shi ka umurce ni in tambaye shi kuma ya amsa mun sai sarki ya ce to shi ke yi tambaya a lokacin sai wannan dattijo ba salafi dattijo ba salafi an gane sai ya fuskanci malamin fada ibn abi du'ad yana tambayan shi sai ke ce masa ga tambayan nan akbirni an hazal amr allazi tad'u an-nasa ilayhi ka bani labari wannan al'amari da kake kiran mutane zuwa gare shi ka bani labarin wannan al'amari da kake mai kiran mutane zuwa gare shi a shekun da an ilahi rasulullah shin wani abu ne wanda manzan Allah ya kira zuwa gare shi tambaya kenan ka ce ƙur'ani halitta ne kuma wajibi ne kowane malami a masa jarabawa menene ra'ayinka kan ƙur'ani shin maganan Allah ne ko halitta shin wannan wannan magana naka wannan al'amari abu ne wanda manzan Allah ya kira zuwa gare shi sai ibn abi du'ad ce, la manzon Allah bai kira zuwa gare shi ba Allah yace fa shay'un da an ilayhi abubakar ba da hu? shin wani abu ne wanda abubakar yayi kira zuwa gare shi bayan annabi ya yayi wafati Allah ce, la ce a'a Allah yace fa shay'un da an ilayhi umar bin khattab ba'dahu ma shin wani abu ne wanda umar dan khattab yayin kira zuwa gare shi bayan abubakar da bayan annabi da abubakar kala yace la kala yace fa shay'un da abilayhi usman bin affan ba'dahum wani abu ne wanda usman bin affan yayin kira zuwa gare shi bayan su kala yace la kala yace to fa shay'un da fa shay'un da abilayhi fa shay'un da abilayhi ali bin abi talib ba'dahum shin abu ne wanda ali bin abi talib yayin kira zuwa gare shi bayan su kala yace la ta'a قال to fashe kullum يدعو da urasa sallam wala Abubakar, wala Umar, wala Usman, wala Ali, radiyallahu ولا ta da ku an san nasu alai. wani abu wanda manzan Allah bai yi kira zuwa gare shi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba to waye ba ka dama ka kira mutane zuwa gare shi ina ba san gane wannan to sai ce laisa yakhlu an taqul alimuhu aw am to kila ka ce in ma ka ce sun sani ko sun jahilce shi ɗayan biyu shin manzan Allah ya san da wannan tambaya naka da sauran sahabban da muka yi magana ko ba sani ba ɗayan biyu in ma ka ce sun sani ko ba sani ba in ka ce alimu wa sakatu an wa sakatu an in ka ce ai manzan Allah da wa'annan sahabbai sun san da wannan tambaya da kake yi amma suka yi shiru a gare shi eh to me yasa kai ma ba za ka yi shiru ga abin da suka yi shiru a kan shi ba eh in ka ce sun san shi amma sun yi shiru to kai ma sai ka san shi amma kai shiru ka kyala kowa ya huta ina ba ta gane wannan sai ce in ka ce ko ban san shi ba amma kai ka san shi sai ce ya luka ubin luka ya wawa dan wawa shin yajhalu nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rashidun radiyallahu anhum shay'an wa ta'lamuhu anta wa ashabuk shin zai yi manzon Allah ya jahilci abu sannan khulafa'ur rashidun bayan sa su jahilci abu amma kai ka san wannan abu nan take sai sarki ya zabura ya ce gaskiya duk abin da manzan Allah bai sani ba nan ba sani ba bai yiwuwa wani ya san shi nan take sarki ya umarni a kwance bawan Allah ya ƙara gaba daga nan wajen sarki bai ƙara jaraba mutane akan wannan ra'ayi ba ina ba san gane wannan da menene wannan bawan Allah ya kada wancan dan bidiya din kaga ya kada shi da samu salafi salih a gani duk abin da salaf ba san da shi ba kuma ka kirkiro su ka ce addini ne ta yaya aka yi ka san shi su ba sani ba kuma in kana ganin alkhairi ne ka fi su sanin alkhairi ne ka fi su ba kaga shi in kana son haɗin kan musulmi ka yi fatali da wannan abun tunda su sun su sun rayu kuma sun zama to cikin alkhairi amma ba san wannan ba Allah ta'ala shi taimake mu insha Allah to za mu tsaya a nan wajen an ce lokaci ya yi shi ke nan kala ba tambaya ko na minti daya na? to wani bawan Allah ya ce yana da mara lafiya a yi mata addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya sa ya zama to ka fara ba ta huri insha Allah na na bismillah a yake da ya malaman da suke bin eh. eh, wai fashe tambayin shi eh. malaman da suke bin tabarkin da ba na magabata ba a kira sunan wai tambayar da yake malaman da suke bin tafarki da ba na magabata ba lokaci ya yi da za a kira sunan su shi da tambayar da yake a ya danganta kiran suna ko rashin kiran suna ya danganta ga maslaha da mafsada in an hango cewa kiran sunan zai haifar da ɗamin ido sai a kira in har malami ya hango kiran sunan ba zai haifar da ɗamin ido ba to mafi alkhairi ya yi bayanin barnan an gane ya yi bayanin barnan ya nuna wa mutane barnan mutane suna da hankali an gani amma idan lokaci ya yi wanda suna ta yi ƙarfi irin ƙarfin da in an ambaci sunayen wancan ba zai cutar da suna ba zai a yi allahu a'alam na eh, wato sun boye ra'ayinsu an tilasta suna jin tsoron sarki idan suka bayyana da ra'ayi za a kashe su ko za a kulle su kullum sai an musu bulala kamar yadda aka yi wa imamu ahmad kaga imamu ahmad da yake boye ra'ayinsa kullum sai an tambaye shi menene ra'ayinka kan alkur'ani in ya faɗa alhamdulillah in bai faɗa ba a yi masa bulala ina fatan gani sai da ya kai shekara goma sha ɗaya ko fiye da haka akan haka kullum sai an bai bulala akan sai ya canza ra'ayinsa ya bi ra'ayin gwamnati kuma ya ƙi ra'ayin gwamnati an gani na'am Eh. masu cewa eh. a suna nan mana ai akida ne na mutazila su mutazila suke cewa qur'ani halitta ne to duk mutumin da kaga ya faɗa to ya ɗauko akida ne daga wajensu, su da gaske Allah shi ke mutum ce lokaci yi. abin da muka faɗa sai dai Allah ya ba mu lafiya shi ne kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ta'ala ya shirya da shi wa gabanin zuwa ga alkhairi kuma Allah ya shirya da zuwa ga alkhairi to insha Allah an ce za a zaga